بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan turmi na hudu cikin wannan jeren giya ta darussa a cikin littafin usul tafsir wa manahijuhu na Profesa fahad ibn abdullah ibn Sulaiman, allah ya saka mashi alkhairi uh, a wannan rana ta alhamis 17 uh, ga watan sha'aban hijira na da shekara 1447 wanda ya dace da lissafin 5 ga watan fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Yusuf dogo da ke nan garin a uh, kan giwa cikin karamar hukumar arewa a jihar kebbi muna ci gaba da tattaunawa ta gaice game da manajin mufassirin wato tafarki mabambanta da malamai suke bi wajen rubutawa ko gabata da tafsirin alkur'ani mai girma za mu tashi a wato tafarki na shidda shine a tafsirul ijtima'i tafsiri wanda ya shafi bayar da kulawa akan gyaran al'umma malami ya zama da cewa tafsirinsa Ina ƙoƙarin ya karanta da al'umma hanyoyin da za a bi wajen samun nagartacciyar al'umma mai gaskiya da rikon amana da haƙuri da kyautata wa juna da sanin darajar na gaba da biyayya iyaye da girmama mazaje da tausayawa wa mataye da sauran da abubuwan da suke a cikin halaye da ɗabi'u na gari kamar da aka sani a tarihance lokacin da alkur'ani mai girma ya sauka ya tare da larabawa suna cikin wani yanayi na maguzanci wanda yake cike da munanan ɗabi'u da halaye a mafi girma a cikin munin su shine bautan gumaka wanda shirka ne da Allah sannan kuma akwai sauran abubuwa da suke yi na yaƙe-yaƙe da ɗaukan fansa da kashe 'ya'ya mata da ire-irensu akwai yaƙe-yaƙe da aka yi a jahiliya masu ban mamaki ƙwarai da gaske waɗanda aka yi kisa aka yi ɓarna aka yi shekara da shekaru ana gwamzawa amma kuma ka bi tarihi sai ka tarar cewa dalilin da ya sa aka yakin ba wani abu ne na a zo a gani ba har budahis wal gabra rigima ce kawai akan wato tseren dawaki da aka yi wasu suna ganin an yi madokin su maguli wajen cewa shi ya ci ko shi aka ci shi harbul basus akan wata mata kawai da ta shiga da raƙuma cikin wata gona aka harbi raƙuma eh, ta ta gaya ma yan wanta kuma suka kashe wanda ya kashe raƙuma shikenan rikici ya tashi eh, ire-iren su harbul fijar harbul eh, bu'a ga sunan yaƙe-yaƙe marasa abin nan sauƙi wanda an yi kisa an yi ɓarna amma ba tare da wani sahihin dalili da sa aka yi yakin ba to haka larabawa suke rayuwa irin wannan yanayi alkur'ani ya zo sai ya ba da muhimmanci wajen gyara halayensu ya hana su abubuwa da suke yi na barna shan giya karuwanci kisa zubar da jini cin mutuncin mutane alfasha duka ƙur'ani ya hana ga baki ɗaya sannan ya koyar da ɗabi'u masu kyau da halaye na gari ya umarni da bautawa Allah shi kadai rukon amana faɗin gaskiya cin halal gujewa haram kyautata wa iyaye tausaya wa 'ya'ya abubuwa da yawa da ƙwar'ani ya kawo na halaye na kirki wanda suka zama sanannu cewa ƙwar'ani addini ne na halaye na kirki har ma maza Allah sallallahu alaihi yana cewa inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq waɗannan halaye na ƙwarai na addinin musulunci sai suka yaɗu cikin al'umma musamman tare da yaɗuwar musulunci kuma suka zama waraka ga mafi yawa cikin cututtukan al'umma da ake fama da su da rigingimu na rayuwa daga nan ne sai wasu malamai cikin malaman tafsiri sai suka ga cewa bari su muhimmantar da faɗaɗa wannan fage ta fuskar ƙoƙarin a wannan zamanin da shi ma ana ganin irin wancan yanayin ya dawo yanayin munanan ɗabi'u da al'adu da halaye marasa kyau ya dawo ya yi yawa a cikin al'umma to bari amfani da irin wancan salon da alkur'ani ya yi amfani wajen ƙara karantar da mutane waɗannan ayoyi da yin bayani a kansu da ƙara musu sharhi don su zama hanyar tace al'adu da gyara ɗabi'u sau da aka sai malaman sai su ɗauki ayoyin da suka zo a kan ire-iren waɗannan abubuwa sai su ja numfashi a kansu ayoyin da suka zo magana akan kan shan giya magana a hana sata magana a kan haramcin riba magana a haramcin kashe 'ya'ya magana akan haramcin cin zarafin mutane haramcin yi wa mutane lakabi da sunayen da ba sa so sai ire na wannan ayin sai malami ya ɗauki sai ja dogon numfashi a kai ya tattauna akan tattaunawa mai tsayi don a ƙoƙarin kawo gyara a cikin al'umma akwai littattafai da suka shahara a wannan fannin irin tafsirul manar ne magana kan shi a baya irin tafsirul maragi na ahmad musafal maragi irin su asar safotul asar wani fahim irin ire-iren su kuma gaskiya wannan yana da muhimmanci musamman a wannan zamanin a wannan zamanin da muke rayuwa kamar yadda muka sani al'adu da ɗabi'u suna samun matsala sosai yaɗuwar munanan al'adu ya yawaita saboda samun hanyoyi na yaɗuwar tasu koyi da kafirai social media rayuwar birni da neman duniya da makamantansu neman shahara da ire-irensu sun sa mutane da dama sun kwaɓe rigar mutunci ga kansu musamman matasa da 'ya'ya mata da sauran waɗanda suke ganin su a 'yan birni ne wanda ake cima ma celebrities celebrities da sauran mutane ma duk za ka ga suna yawan yin abubuwa na allah wadare abubuwa na kunya abinda da da kwata-kwata ba zai taɓa yi a ji labarin ya faru ba in sai fara kan idan mutane sakamakon yaɗuwar irin wannan al'adun a bukukuwa abubuwa sun canza a mu'amala a auratayya a wannan zamanin ana buƙatar yawan tasirin sosai jama'a musamman ga mata ga mata yanzu sun mai da al'adar yayata labarin mu'amalar gidansu ba wani abu bane ba wani abu ne sai wanda Allah ya kiyaye kusan kowace mace tana da wani group ko wani wuri da suke zuwa tattauna su kawo karan mazajen su en eh, please hide my id sai wani ya yi kaza ya ma yi kaza yana yin kaza kaza ma abinda da ba za a taba jin labari ba yanzu za su ji labarin shi wata ma za ta yi bidiyo a ganta ga tana yin abu kaza da mijinta wani ma mijin shi ma horami da shi ake wannan bidiyon da yadda shi ake to a wannan zamanin a irin wannan yanayin ana tsananin bukata ibuwa ga wannan sannan su ma 'ya'ya maza a san shahara da neman aji labarinsu a duniya ya sa da dama daga cikin al'adu na gari ba sa son su domin abin banza shi ne ke saurin yaduwa to akwai bukatar irin wannan tafsirin a wannan zamanin sannan za mu ga halaye ko ɗabi'u wanda suke ƙwar'ani ya yi hani da su cin amana da ake samu tsakanin mutane almundahana da dukiyar gwamnati rashin cika alkawari a zalincin shugabanni da ire-iren su duk waɗannan halaye ne munana waɗanda suke buƙatar a yi gyara a kansu to wannan shine almanhaju al-ijtima'i cikin manhajul tafsir manhaji na bakwai shine ne albayani almanhajul bayani wannan shi kuma yana magana ne akan salon tafsiri wanda ya shafi bayani akan fasaha al-qur'ani da balagarsa qur'ani ba gama garin larabci bane larabci ne na musamman wanda Allah ya tsara shi tsarawa ta musamman dan ya zama gagara gasa ga larabawa dan ya zama mu'jiza khalida tabbatacciya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har bayan rayuwarsa dukkanin annabawa idan suka mutu suna mutuwa da mu'jizarsu yana cikin hikimar Allah ya baiwa kowane annabi mu'jiza wato wata alama da za ta sa lalle a gane wannan Allah ne ya aiko shi irin su dabba na kasu irin ah, a wala gada ce na musa tisa ayati da ire-iren su annabawa an ba su irin waɗannan annabi ibrahim wuta ba ta kona shi kulla ya na rukuni da wa salamun ala ibrahim da ire-iren su amma kowane annabi in ya shuɗe zai shuɗe tare da mu'jizarsa shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallama sai zama na Allah ya bashi mu'jiza baqiya ba'dahu wa khalida ila yawmil qiyamah ita ce alqur'ani mai girma kuma Allah madauki sarki ya dambara ya cika Alƙur'ani da salon zance da fasaha ta musamman wanda ke bukatan dogon nazari wanda ke da bukatar ilmomi mabambanta da za a haɗu a yi amfani da su kafin a iya ma fahimtar inda ƙur'ani ya sa gaba ta fuskan wannan fasaha ta shi wannan yana taimakawa sosai wajen a ji ɗanɗanon ƙur'anin kuma mutane su koyi fasahar zance daga gare shi so da haka Allah ya sauka da Qur'ani ga Larabawa a wannan salaf sun kasance al'umma wanda suke takama da fasaha sai Allah ya kawo musu fasaha da ta fita su sun kasance suna takama da iya zance sai Allah ya kawo musu zancen da ya fi nasu kuma Allah ya ce in sun isa su kawo irin shi kuma Allah ya ce musu san ba za su iya ba wannan ah, malamai waɗanda suke tsayawa akan bari su yi zance a bari bari tattauna zancen da ya shafi irin wannan a cikin tafsirin su su ne suke wannan abu da ake cewa a tafsirul bayani gashi daga inda yake cewa a shafi na 121 da yake cewa wazalika annahu fi kulli sha'anin yatanawaluhu yaktaru lahu ashraf almawadi wa amassaha rahiman bil ma'an bil ma'an qur'ani yakan zabi kowanne yanayi da kowanne wata magana qur'ani zai zabi kalmomin da suka fi dacewa da zubin zancen da ya fi cancanta ya fi daraja a yi amfani da shi wa ajma'u shawari kuma zance wanda zai fi sauran tattara abubuwa da suke a wargaje wa akbalu halil limtizaj wanda kuma zai fi dacewa da a takuɗa shi da juna waye da ukullan mithqala zarratin fi mawdi'iha alladhi huwa ahqu biha kowace kalma za a sa ta inda ya cancanta da ita inda in ba ita ba wata cancanta inda ba zai a da ta gaba ko baya ba wai ya haƙu bihi ita ta fi dacewa da wurin da ya yi su la ya jidu al-ma'ana fi lafzihi illa mir'atuhu nasi'a wa suratul kamila za a ga wato wannan uh, ma'ana ta kasance ga wannan lafazin da aka saka kaman kaman madubi ne saboda tsabar dacewa idan ka karkar ka zaka ga madubi to haka wannan kalma za a ganta kaman madubi ce ga wannan ma'ana wala yajidu lafza illa ma'anahu fi ma'anahu illa watsanahu al wa qararuhu al za a ga cewa lafazin wato ma'anarsa ta dace da inda aka zo da shi la yawman aw ba'da yawmin ba wai wani lokaci ya dace lokaci bai dace ba bal ala an tazhaba usuru tsawon zamunna wata ji'ul usuru zamunna su wuce wasu su zo falal makanu yuridu bi sakinihi badala. wurin ba zai canju ba wala sakinu yambagi an manzilihi shiwala kuma shi ma ba zai neme canza ba duk tsawon zamanin nan da aka yi duk abin da wani ya rubuta kamar yadda mawar da yake fara idan mutum ya rubuta abu shi da kansa ya ajiye gobe sai ga ya kamata ya canza bayan shekara biyu haka bayan shekara biyar ma sai ga shi abin da ya rubuta ma shi da ba ma ilimi bane jahilci ne ya gane ma kuskure shi da kanshi zai wannan in shi da kanshi bai yi ba wasu kuma suna da ta cewa kai nan ba haka ya dace ba nan kaza ya dace nan kaza amma shi alkur'ani tun da aka saukar da shi kowa ya sallama mai cewa ya sallama mishi cewa hakan da aka yi shine kawai ya dace idan ma kaga kai bai maka ba to saboda kusurin ilimin ka ne ba wai dan haka abin yake ba babu inda za a ce la a ce a cire a sa lam ko inda aka saka sara a cire a sa kana ba zai yi ba ko yadda aka ce kala a cire a sa zakara ba zai yi ba duk da suna iya ba da ma'anar juna amma dai yadda Allah yi shi to shine mafi kyan kamar yadda Allah ya ce Allahu nazzala ahsan al-ahsan al-hadith kitaban shine mafi kyan zance mafi kyan tsari a yace wa'ala wa'ala jumla yaji'uka min hadha al-uslubi bima huwa al-mathal al-a'la fi sina'atul bayan qur'ani zai kawo maka a wajen kowane salo misali mafi ɗaukaka na yadda ake tsara zance haka qur'ani yake wal amri anna hadha al bayan al ya yajma'u umuran eh, jumlatuha an alfarid al farid al al hasan wato ƙur'ani ya haɗa zubin zance wanda yake babu irinsa tilo mai ban mamaki kyakkyawa al-mukhalifu li asalibil arab wanda ya saba wa sallar laraba ba saba jin irin shi ba ba saba jin irin nun wal kalami wa ma yasirun ba saba jin hamim tanzilun minar rahman da ba saba jin irin wannan ba an asa cikin haira wasuwar bayaniya allati tu'allifu abda'ata alifin bayna afsahil alfabil jazila wa ahsanil ma'ani alhasana sannan zubin zance wanda yake ba da tsari mafi fasaha da tsari mafi gwadi wajen zubin magana to da daga nan sai aka samu wasu malamai cikin malaman tafsiri sai suka karkata zuwa ga irin wannan salo na ƙur'ani yaya za su yi da abin da ke cikin shi na fasaha wannan irin tafsiri tun zamanin sahabbai an samu wanda suka bashi muhimmanci da na bayansu kamar ibnu abbas allah ya kara masa yadda yana yawaita yin maganganu ire-iren waɗannan yana kuma zuwa ga harshen larabci da hikimar larabawa don ciro irin abubuwa ire-iren waɗannan haka ɗaliban shi irin su mujahid da makamantansu daga baya a cikin asur tadwin sai aka samu littattafai irin majazul qur'an na abu ubaidin ma'amar ibn al-musanna irin ma'anil qur'an na farra'u irin nazmul qur'an na jahil to daga baya kuma aka ci gaba da yin tafsirai mabambanta da suke da irin wannan ɗanɗano kamar kashaf na zamakshari yana magana akan balaga sosai kamar nazmud durar fi tanasubul ayati was suwar na al-imam kamar tanasubud durar fi tanasubus suwar shi ma nashi haka nan ruhul ma'ani duk waɗannan suna magana akan balaga alkur'ani to idan mutum ya zo yin tafsiri irin wannan da ya shafi hikima da ke cikin alkur'ani akwai matakan da ya kamata a farko sai ya tattaro ayoyi da suke magana akan wannan matsala idan mutum yana so ya ga ijazul qur'an a cikin ayoyin da suka yi magana misali a cikin sararin samaniya da Bala sai ta tara suri guda sannan ya bi yana bibiyar su zamani bisa zamanin da aka saukar da su 'yan makka da 'yan madina suna da bambancin salon zance ayoyin makka da ayoyin madina suna da bambancin salon zance misali sannan ya yi dirasa ta musamman ta fitar da waɗannan hikimomi da ke cikin ayoyin sannan ya gabatar da wato wannan dirasa ga 'yan uwan shi masana ko masu irin wannan ɗanɗanan wannan zai daga cikin abin da ake yin tafsiri da shi a wajen ga magarin tafsiri irin na ramadana galibi ana yin shi ne a irin tarurruka na dirasa alƙur'aniya sannan a sannan a yi mishi wato a yi tattaunawa ko a yi abinda ya shafi wato isra wato discussion a kai daga cikin littattafan da aka rubuta akan irin wannan abin nan da irin wannan wato salaf akwai wasu littafai da suka shahara daga bayan nan misali min halil qur'an fi ramadan ko min halil qur'an fil amwal ko min halil qur'an fi salam da ire-iren su akan yi rubutu irin wannan a kalli abinda qur'ani ya gudu su wato wanda suka shafi fasaha akwai ta malama da ake ce mata adduktora aisha bintu abdurrahman ashafi malama ce a ƙasar masar ta da rubuce-rubuce da ta yi da yawa akan wannan aske alkur'ani alkur'an wal hayati alkur'an alkur'an wal mar'a alkur'an wal insan alkur'an wal shakhsiyatul muslima alkur'an wal iktisad ta yi su kala daban-daban rasail ne haka kanana ana ainihin wato girmama sha'aninta game da wannan to kamar da muka ambata wannan baya cikin tsaron tafsiri wanda galibi ake amfani da shi a gama garin tafsiri sai manhaji na takwas shine manhajin tazawuqul adad manhajin waɗanda suke dirasar qur'ani da ɗanɗano na masana adadi adadi shine wato maganganu na fasaha da maganganu na azanci da waƙoƙi da ire-irensu waɗanda aka yi su a cikin wani harshe don su zama abin nishaɗi da ɗaukan izina kamar da muke da adabin hausa adabin larabci adabin ingilishi duk wani yare wanda yake rayayye kuma yake wato wanda yake ci gaba da bunƙasa to baya rasa adabi a cikinsa baya rasa salon zance da hikima wanda ake yi don nishadantarwa to akwai malaman da suke kallon ƙwar'ani da irin wannan minzar duk da wannan yana daga cikin mahallin da aka yi wato saɓani sosai a kai shi ne a ƙulil ƙwar'anil karim harakatun nasiya ba tiba'un zati ƙwar'ani wanda yake ɗanɗanansa za ka ga idan mutum yana karantawa da gwargwadon irin malakar ta adabi ko malakarsa ta sanin harshen larabci da gwargwado zai dinga jin zaƙinsa idan mutum ya san arabiya ya san shige da ficen hikimar da ke cikin zance zai dinga tsinkayen ire-iren waɗannan wurare a cikin alkurani kuma zai ji suna harraka zuciyarsa fiye da wanda bai san waɗannan abubuwan shi sa za ka ga wani ana kanta alkurani sai ya dinga kuka wani kuma ya dinga mamaki nisa wancan yake kuka wani za ka karanta wata aya wata ka kasa bacci saboda kana jin tana dawo maka cikin sai da kamar da kai ake kai tsaye kawai wani kuma ba abin da ya dame shi tunda bai san abin da ka sani ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ibnu mas'ud ya karanta mai alqur'ani shi ibnu mas'ud da yake karantawa da ya kuka ba amma annabi ya kuka da ya zo cikin sosin nisa'i fahal kai cin inta wallaitun a'a ba wannan ba ba kai fa'ida jina min kulle matibbi shahidin waje jina duka ala haula ya shahida ta ce fa'ida a yi nahu na ga idan sana ya tawaye sai ce hasbuk hasbuk ya isa da aka karanta mai ya ji cewa allah yana tuna masa cewa rana alkiyama za a tsaye shi a matsayin mai shaida akan al'ummarsa su ma kuma za a tsaye da su a matsayin masu shaida nabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi ya ainihin a zubar da hawaye ta yi kara da yawa to a malamin da ya shahara kusan ya fi kowa shahara a wannan bangaren shine wani mutum da ake ce wani malami da ake ce shi sayyid qutb mutumin kasar masar tafsirinsa a fi jilalul ƙur'an da kuma wasu tafin irin waɗannan da ya yi ƙanana kamar alam ma'adu basil da ire-irensu da ma'alin fitsari da ire-irensu wannan tafan nashi cike suke da irin wannan khawatir ɗin su masu kyau ne ababen karɓe ne wasu kuma mahallin tattaunawa ne wasu kuma ababen watsarwa ne saboda haka dole sai mutum ya zama yana da tamakkuni kuma zai iya shige da fice sannan ne zai iya yin irin wannan tattaunawa ko bibiyan irin wannan a cikin alkur'ani idan za ka yi tafsiri ba za ka dogara ka tukar da irin waɗannan ba sa cikin madogaran ka na farko-farko ba sa cikin abin da su ne za ka tsayu a kansu a abu ne mukammilat ne idan da bukata ko an ga wani abu mai fa'ida ɗaya-ɗaya nan da can sai a tsuntsunto sai a ƙara a kai amma ba wai kawai ko ina a ba akwai abin da yake sananne a fasaha qur'ani wanda dama can yana nan misali irin ijaz wal itnab wal musawat wata rana qur'ani yakan tattakaita magana wata rana ya faɗaɗata ta wata rana kuma tsawon maganan tsawon ma'anarta akwai abin nan wato astaga idan wasu ba su ana cewa sajai sun fi so a ce alfawasil shine yadda zaka ga wata sura duka ayoyinta suna karewa da harafi iri daya ar-rahman allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan karewa da nunun nunun nun to wannan ma wani fasaha ne mai zaman kanshi sannan akwai wato salon qur'ani na eh, zaka ga wasu wasu a surori suna da amsoshi da aka bayar akan wasu tambayoyi da irin zubin tambayoyin da irin zubin din za a ce alunaka wa alunaka da ire irensu su malamai suna dirasa su dirasa ta musamman sannan a umarni da hani da ire irensu. Da duk waɗannan suna nan dama a cikin abubuwan da malami yake da bukata ya san su ya san yaya ake zubin zance a larabci a irin wannan salam sannan kuma ya san namuzan na alkur'ani a matsayin shi na afdalu na namuzaj fiye da na waƙoƙin larabawa da aka yi a zamunna daban-daban a kamar da muka ambata wannan maudu'in ba a so ya zama ya yi ɗagawa ya galabaici abinda mutum ke karantarwa ko abinda yake bincike a cikinsa na ma'anonin alƙur'ani da saƙonnin da ke cikin alƙur'ani da shiryar da take cikinsa wannan su ya fi kamata a ba da muhimmanci a kai ma'ana saƙo shirya to jama'a mun ji irin waɗannan a mabambantan manahij da suka shafi wato yadda ake gudanar da tafsirin Alƙur'ani mai girma za mu ga wasu su akwai tadakul wato bai yiwa mutum ya istiklali da manhaji ɗaya ya ce shi kare yake bi dole sai an taɓa nan an taɓa can yadda zai zama a kodin manhaji wanda shine mafi shahara a cikin aikinsa wato wanda yake a tafsir bil ma'suf ba zai wadatu daga wani waje ya faɗi ya amfani da tafsir bil ra'ayi ba ba zai wadatu daga wani waje a tafsir al fiqhi ba wanda yake tafsir al fiqhi ba zai wadatu lokaci ya magana akan da sura tafsir al bayani ba wanda yake tafsir al bayani ba zai wadatu wani waje daga ya magana akan tafsir bil ma'suf to duka mukammilatun ne ba'dha li ba'd duka suna cike junansu suna taimakawa junansu to kenan kaga wannan yana nufin wanda yake so ya samu yanayi mutakamil na na abin nan ɗinsa na na manhajinsa to sai ya kokari kowane manhaji ya tsakura ya samu abin da ya samu a ciki sai ya zama cewa kuma kowane manhaji kana da maraje ɗinsa kuma ka san yaya ake mu'amala da waɗannan maraje ɗin to shine abin da mu ji a ƙarshe ƙarshen nan insha Allah ahammu al-mu'allafat fi tafsir wa manahiji mafiya muhimmancin littafai da aka rubuta cikin tafsiri da kuma kowane littafi za a faɗi tsarinsa a awwalan al su fi tafsir rubuce-rubuce da aka yi kan tafsiri la ya'rifu tarikh kitaban ullifa allafa fihi muallifuna wa rasa ad suna, wa sannafa fihi musannifuna mithlu mithlu al a duniya ba a san wani littafi wanda aka yi rubuce-rubuce a kansa aka yi nazarce-nazarce a kansa aka gabatar da bincike iri daban-daban a kansa kuma har yanzu farfajiyar bincike ba ta kare babu wata zaɓin da ya samu wannan kama alkurani musamman yadda ya daɗe ɗin nan shekara wajen dubu da ɗari biyar amma har yanzu ba a daina bincike a kansa da rubutu a kansa har yanzu wani malami zai zo ya iya rubuta tafsirin ƙwarari ta kakke sai zama kuma ya bambanta da saura kuma har yanzu za a ci moriyarsa wanda za a ci na baya tun haka za a ci moriyar nasa har yanzu wani masani na iya zuwa wata qadiya ya mata wani kallo da da ba a yi mata ba har yanzu wani malami na iya zuwa ya tattauna akan wata matsala da wani salon da da ba a tattauna ba ƙur'ani farfajiyar binciken shi ba ta karewa idan kai dai baka sani ba kawai baka sani ba an san ɗalibai galibi da zarar an ce za a yi uh, project ko za a yi tesis sai ce to ai mala an gama rubuta komai ko ba haka bane kai dai iya abin da ka sani da kake gara gama rubuta amma duk wanda ya san me alqur'ani kuma yake kanta shi yana tadabburi akan sa to kullun da dinga ganin ga topic nan iri daban-daban ga masail nan iri daban-daban da hayin suke bukatar ai mu'alajar su to qur'ani yana da wannan falala akan duk wani littafi cewa shi farfajiya ce open ended akan bincike fa ولذا فإنه ليس بالمستطاع illam yakun min almustahili hasru jami'il mu'allafati fil qur'ani qadiman wa hadithan so da haka ba zai yiwu ba ko kuma a ce ma impossible mustahili ne ko dai a ce yana da wahala ko kuma a ce ba ma zai yiwu ba ka iya kididdige keke da keke ala wajhil hasri a ce kowane littafi da ya shafi qur'ani a kawo sunan shi walaysa al-maqamu huna maqamat istifa'i daman ba muhalli ne na sai an kawo kuma ba wa inna ma sanadhkuru ta'rifan mujazal litafasir muta'addida wa muallifiha kama yayi ici zamu dai bayani akan wasu cikin littattafai sannan mu faɗin marubutan su a takeice kamar haka akwai ta'rifun bi ba'd al-mu'allafat fi tafsir bil ma'thur wa muallifiha wasu littattafai cikin fannin tafsir bil ma'thur akwai ta'rifun bi ba'd al-mu'allafat fi tafsir bil ra'y wa muallifiha wasu littafai da marubutansu a cikin fannin tafsir bin ra'ayi akwai kuma ta'rifun bi ba'd mu'allafat fi tafsir fil asr al hadith wasu daga cikin littafan tafsiri na wannan zamanin to wannan abu uku da zai mana bayani akan su kenan waɗannan wuraren yana da kyau mu sa ido sosai akan su don kowane littafi mu san meye amfanin shi da in ka ɗauko shi ka san meye ake nema a cikin sa in ka tashi siya ka san meye kamata ka saya musamman wannan lokacin da dafai suka yi yawa kuma suka yi tsada ba zai ka ji ka sa makudan kudaden ka ta sai littafin da kuma amfanin shi a wurin ka ba mai yawa bane ko kuma bai ma da amfani ah, wanda kuma littafi yana daga sabon da zaran ka siye shi to in ka ga dama ka ce fa kai asara kudin ka fa ba karanta dan dai ba inda za ka mai da shi ka sai da shi yadda yake da ka koma da shi gobe sunan shi gwanjo kamar da ka san waya a san koyin da ka sai waya kana sa layin ka in ka ce masu waya gobe ka dawo za ka tarihi sun rage kudin ko za su ce maka ma'aida ma amma jana ma yayin wannan series din ma nan za ka ta yi na rashin mutunci to haka littafi yake kuma kamar yadda malamai suke kwanta suka ce littafi ya yi kama da gashashiyar kaza da za ka je ka siyo da daddare mai ɗumi ɗin babu amfaninta illa ka ci ta lokacin nan kai da amarya ko ku cinye ta ku ci ku sha ruwa ku yi gyatsa ku yi bacci amma da za ka ce bari ka aje ta gobe jibi kwana uku mako daya ya ta zama za ta riɓe ta lalace ta zama asara su haka littafi yake ne ka siyo shi ba karanta ba to ka ɗauka kamar yadda bayanin kaza ɗin nan ka sayo abu mai daraja da ya kamata ka cika more ka ajiye har ya lalace in ba a yi sa'a ba idan ka rasu idan 'ya'yanka ba su ɗauko ta farkinka ba da banza takar da su a banza su siyarwa mutane a yi gwanjonsu Allah ya tsare mu sau da littafi idan an siyo karantawa aiki da kokari akwai littafin da za ka karanta shi duka lil mutsala akwai littafin da za ka karanta muqaddima ka aji lil muraja akwai littafin da za ka aji shi ne kawai lil mubahasa mataki mataki ne akwai mutsala shi ne ka karanta littafin duka ana so ka karanta shi in ka so akwai wanda kuma na muraja'a ne wanda za ka karanta muqaddiman da yi rasa, don ka san nan kusa za ka dawo kan wani abu ka karanta akwai kuma lil mubahasa wanda an aje shi dama kawai shi sai ko ta kwana ne yadda ka san sitararka akwai na fita akwai na bacci akwai na zuwa sallar juma'a akwai na zuwa ganin sarki kowane da wurin da ake zuwa da shi to haka littafai ce akwai kuma wanda yake kuma wanda waɗannan kuma duka sun bambanta da wanda ake karantawa a aji kuma to na farko su ne al-mu'allafat fi tafsir bil ma'thur wa mu'allifiha mun ta ambatan jami'ul bayan an ta'awili ahil al-qur'an na limamu imam abu muhammad ibn jariri al wanda wulda fi amul min qabristan an haife shi a qabristan a shekara ta 224 ya rasu a bagadaza shekara ta 310 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin manya-manya malamai masana tafsiri da hadisi da fiqh Allah ubangiji ya gafarta mishi al-Imam tabari ya kasance wa kana aliman bil qira'at malami ne masanin ilmomin qira'a wa imaman fi tafsir malami ne masanin yin tafsiri wa bari'an fil hadisi wa shaykhan lil mu'arrikhin wagagge ne a hadisi kuma malamin masana eh, eh, tarihi in farar fil fiqhi bi mazhabin mustaqillin wa aqawil wa ikhtiyaratin wa lahu atba'un wa muqalliduna shi a fiqhu to zaman kanshi yake independent ya kai matakin da baya bin mazhabin kowa sai abinda shi ya fahimta ko abinda shi ya cirato wanda wannan ya ja mishi jarabawa mai girma a rayuwarsa ya ja mashi musibu da yawa malaman da suka rayu da shi yana da wani ƙari ne eh, ibnu abi dawud wanda ya kasance su da shi da wannan malamin sun rayu zamani ɗaya a lokaci guda a gari ɗaya kuma ba sa shiri da junansu irin da abin da ka sani na jafwa da ke samun a ƙaran kuma har lokacin ma da ibn jaririn ya rasu su ɗaliban wancan malamin suka zo da masoyan wancan malamin suka tada rigima a wajen jana'izarsa suka ce ɗan shi'a ne Da haka ba za a bari a je a rufe shi a makabarta ta gari ba ƙarshe ibn jaririn a cikin gidan shi aka masa kabari Allah ya gafarta mai qala an hubur al jama'a ne al ulumi ma lam yushariku fihi ahad min ahli asr ya haɗa ilimi wanda wani cikin malaman zamanin shi bai kai shi ba wa qala ibn khuzaimah ma a'lamu ala adim al ardi a'lama min muhammad ibn jarir ban san wanda ya kai shi ilimi ba a bayan kasa wa qala suyuti anhu ra'asul mufassiri na alal itlaq jagoran malaman tafsiri kai tsaye walahu mu'allafatun adida minha ma huwa matbu'un wa minha ma lam yutba ba'd ya rubuta littafai da yawa akwai wanda an buga su sun yaro akwai wanda har ba a buga su da gaskiya akwai kitabul gara'id da kitabul tanzil da kitabul adad da tarihul rijal akan sahabbai da tabi'ai da latiful qaul wanda yake mazhabinsa ne a ciki da al da at-tafsir da tahdhibul athar ya cikin tafan shi mashahurai da al-basit da al-fada'il wa min ahammi kutubihi daga cikin mafiya muhimman littafansa akwai tarihul muluki tarihul umami wal muluki wa akhbaru babban littafin da zaka yi cewa tarihul tabari tarihul tabari tarihul umami wal muluki wa akhbaru labaran sarakuna da al'ummomi da tarihinsu littafi ne da ake buga shi a cikin kamar juz'ai goma sha shida yana da kyau kwarai da gaske akan tarihin al'ummomi daban-daban to sai shi kanshi tafsirin nashi wa amma tafsiruhu jami'ul bayan an ta'awili ayil qur'an falam yu'allaf qablahu wala ba'dahu mithluhu fi mawdu'ihi fi mawdu'ihi wala yazalu fasiruna alatan ala tafsirihi fi tafsir bil Ya yace wannan tafsirin nasa kafin ko bayan shi ba a rubuta irinsa ba littafi ne ɗaya tamkar da dubu shi sa har yanzu kaga dai ya rubuta shi a cikin ƙarni na hudu yanzu muna ƙarni na goma sha biyar fiye da shekara dubu har yanzu littafin ba a fasa yayin shi ba ba a fasa buƙatuwa zuwa gare shi ba har yanzu duk wanda ya san ciwon kansa wanda ya tafsirin alƙur'ani to wannan littafin shi ne wuri na farko da zai wa mai ma'anan aya wannan kare ya shi shi falala abinda tafsirin ya tafsir da shi akwai ikmaduhu ala tafsir bil An ar rasulullahi sallallahu alaihi sallama wa ashabihi wa tabi'in ya dogara ka tokan akan fasara alkur'ani ta hanyar kawo ayoyi a maganganun sahabbai da tabi'ai da ma hadisan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi na biyu iltizamuhu bil isnadi fi riwaya yana kawo isnadi duk abin da zai kawo sai ya kawo isnadi duk magana da zai kawo sai ya ce bima rawainahu an fulanin ko kama haddathanahu fulanun qala haddathana fulan an fulan an fulan sannan sai ya kawo na uku inayatu bi tawjih al aqwali wa tarjih yana bada muhimmanci wajen ah, tantance magana in yace mufassiri na fi ta'wil kaza kaza ga manganin malamai akan fasara wannan aya cewa ne yace kaza wani yace kaza sai karshe zai ce wa aula hadhihi aqwali indana bil itibari zancen da muke gani ya kamata a lura da shi ko bil itibari ya kamata a dogara da shi ko kaza kaza kaza kaza shine ga zancen kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza zaka ga yana yin haka na hudu zikruhu li wujuhil i'rab ambatan wato fuskokin la'irabin wasu ayoyi da wasu kalmomi na biyar dikkatu fi ba da ahkam shari'a min al-ayat yana da zurfin fahimta wajen ciro hukunce hukunci to ka ƙara akan wannan sannan kuma yana da sauƙin larabci za ka karanta larabcin shigar mai sauƙi ne kowa na iya ganewa bayi da wani sarƙaƙiya ko wani cushe ko wani zance na zaurance wa kana hada tafsiru mafqudan ila waqtin ƙaribin? da can an neme shi an rasa sai nan kusa baya haifu usira ala nuskatin makhtuda minhu inda ahli umara iha'il ko mahmud ibn ubaid rashid wannan sarki shine aka samu littafin aurensa mai suna mahmud ibn ubaid rashid fatubiya ala hamud fatubiya ala hadhihi fi 30 juz'i sai aka buga shi juz'i 30 thumma nukiha da zalika sannan nukiha aka tantance shi aka rereye wa tubi a maratan ukhra aka sake buga shi a 1911 wa ta hadhihi taba iddatu marrat da zalika daga nan ne kuma aka yi ta yin wasu copies duk kwafi to daga wancan na biyun galibi aka dinga wanka wa qama fadilani mahmud ahmad shakir rahimahumallahu ta'ala waɗannan 'yan uwa guda biyu manyan malamai mahmud shakir da ahmad shakir wanda muka yi magana a kansu ɗazu manyan malamai mutanen ƙasar masar su suka miƙe bita hakiki hazal kitab wa ta'aliki alaihi wa ati wa a hadisi sun miƙe sun yi aiki na tahqiqin littafin da yi masa ta'aliki da fitar da hadisansa sannan wa sadara minhu ashara juz'an ila nihayatil ayati al-sabi'a wal 20 min surati ibrahim thumma tawaqqafa al-amal bayan da suka kai wannan cikin sautin ibrahim sai aikin ya tsaya rayuwa ta yi nisa ko wani uzuri ya tare su har allah ya musu rasuwa sai aka samu wani malami wanda ya minista a ƙasar saudiya na auqaf shine a doktor abdullah ibn abdulmusul turki ya tashi bitaƙiƙil kitabi wa ikiraji fi sittatin wa ishirin mujalladan ya sake sabon tahqiq ya fitar da littafin a cikin volum 26 wala zalu kitabu bi hada ila mazidin inayatin wa tahqiq amma hayan yanzu littafin yana da sauran aiki da yake bukata qala an-nawawi lam yusannif ahadun mithla nawawi ya ce wannan littafin ne da ba a taba rubuta irin sa ba wato littafin yani tafsir at-tabari wa qala abu hamid al-isfirayini rahimahullahu ta'ala law safara rajulun ila as-sin hatta yuhas yuhasil lahu kitab kitaba tafsir muhammad bin jarir lam yakun zalika kaseeran da mutum zai bar kasar su yana magana akan kasar iraki isra'ili ne mutumin kasar iraki ne yace a ce ka bar kasar iraki ka kama hanya ka tafi kasar china abin da ya kai ka kawai ka je ka siyo littafin nan ka dawo yace to ba za a ce ka sha wahala da yawa ba eh darajar littafin ya kai a mushi irin wannan takakkiyar wa qala ibn taymiyyah rahimahullah ibn taymiyyah yana cewa wa amma tafasiru allati qad allati fi aidin nas littafar da suke hannun mutane tafsiri fa asakuha mafi inganci a cikin tafsirin Muhammad ibn Jarir al-Tabari tafsirin ibn Jarir wannan ji ibn ibn Taymiyyah kenan fa inna fa in yadhkur maqalat as-salaf fa innahu ne wannan fa innahu yadhkur maqalat as-salaf bil asanid sabita yana ambatan maganganun magabata da isnadoji tabbatattu walaysa fihi bid'a kuma bai da wata bid'a ba dan shi'a bane ba mu'tazili bane ba qadiri qaddari bane da sauransu wala yanqulu anil muttahamina ka muqatil ibn bukayr wal kalb sannan baya kawo maganganu daga wanda ake tuhumar su akwai malamai waɗanda abun tuhuma ne wajen gaske su kuma wannan da ya ambata muqatil ibn bukayr da al kalbi a cikin tafsiri ana tuhumar su da haka duk abin da aka nagalto daga gare su ba a san shi sai an tace da shi kuma baya ma ɗaukowa daga gare su wannan littafi akwai shi a kasuwa har yanzu mutum yana iya siya ya mallaka ga wanda bai mallaka ba ana iya samun shi kuma ta wasu hanyoyi kamar a zamanance za ka iya samun shi irin soft copy pdf ko kuma irin ah, abin nan applications irin su shamila ko irin ko ire su ko su maktabat irin waɗannan za ka same shi ka dinga cin moriyarsa kar ka take a yi baka a ce ba ruwanka da wannan littafi a littafi na farko ke sai littafi na biyu a cikin at-tafsir bil shi shine ma'alimu tanzil ne da yake ce ma al wannan littafi marubucin sa sunan shi al-husayn ibn mas'ud al-farra al-baghwi wato abu muhammad al-imam baghwi dai da ka sani mai sharhu sunna sharhu sunna na hadisi wanda malamin mu mala albani zari Allah ya gafarta mai fara karatun sa kafin rasulsa wannan dai al ibn Mas'ud al-Baghawi to shine wannan al-faqih al-mufassir al-muhaddith wanda ake masa kallon malamin fiqh malamin tafsiri malamin hadisi yulaqabu bi muhyi sunnah ana mashi lakabi da muhi suna wa kana taqiyan wari'an malami ne mai taka tsantsan da rayuwa ko mai tsoron Allah idza alqaddarsa la illa ala taharatin ya kasance in yana zaman majalisi sai yayi alula kamar sallabi wulida hawalai an haife shi a shekara ta 430 kusan wannan shekara fi baldati baga da aka kici mashi bagawi baga fi khurasan tana kasar khurasan khurasan yanzu tsakanin iran kenan da afghanistan utufiya ama ko sanata ya rasu ta 510 bayan hijira a ƙarni na shida limaru limaru zuruz ƙasar iraki kenan kana hatilan lil ya kasance malami ne wanda yake gwani na Alƙur'ani. aliman bil qur'a masanin qira'o'i وبما أثر عن الصحابة والتابعين في التفسير والفقه masani ne na abinda aka ruwaito daga sahabbai da tabi'ai na ainihin wato fiqh da tafsiri wa min a'immatil hadisi wa huffazihi da abinda aka ruwaito daga malaman hadisi da masanan wasi'ul ma'rifati ilimin shi na da faɗi bi mutunihi wajen sanin hadisi masanan hadisi wa asanidihi da isnadojin hadisi domin mu'allafatihi daga cikin taban shi akwai sharhu sunna wannan ne da ake sharhu sunna na baghawi wa huwa min ajalli kutubi sunna ya daga cikin littafai ya daraja a sunna shi sharhu sunna ana buga shi a cikin mujalladi takwas wa masabihu sunna shi maltafi ne mai kyau wa huwa salafiyun ala manhaji ahli sunnati wal jamaa malami ne wato ragowar yan mazan jiya mai kun tafarkin magabata malaman hadisi da malaman salaf wajen wato tafiyarsa da makarkatarsa da manhajinsa musamman ya ce fil asma'i wa sifat yana bin magabata wajen tabbatar da sunayen da Allah ya tabbatar wa kansa ba tare da ta'awilinsu ba wajen kuma kore da wata siffa da aka danganta wa Allah wanda Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ba su danganta wa kansu ba wannan shine imamul bagwi a take ta kware da gaske wa tafsiruhu wannan tafsirin nasa da aka fara nan ma'alimu tanzil kuma ya hada tafsiru ma a tafsir ibn kathir an taɓa buga shi tare da ibn kathir shine a hashiya thumma tubi'a fi hashiyat tafsir al-khadim sannan aka buga shi da khadim sai ake cewa khadim wal baghl وطبع مستقلا في أربع مجلدات بتحقيق الدكتور خالد الأق ومروان الثوار wannan shi tahqiqin da malai ambata anan wanda aka buga shi cikin mujalladi hudu wanda waɗannan malamai suka aiki tahqiqin sa قال ابن تيمية رحمه الله ابن تيمية هنا تشوى وتهنا مغانا أكن تفسير البغوي يتشي والبغوي تفسيره مختصر من shi bai haƙi tafsirinsa bagawi afon tafsirinsa ya yi rairaye shi ne daga irin na salin lakinahu sana tafsirahu alal ahadithul mawdu'ati wa al ara'il mubtada'a sai ya tsarkake tafsirinsa bai sa maganganun ƙarya yadda shi wancan ya kawo su ba sana ya cire ra'ayoyin 'yan bid'a a ciki wannan magana ce daga ibn taymiya wa amma tafsiru laysa bi tawil al mumil wala bil qasir al mukhil tafsirin ba mai tsayi ne ba zantuttuka masu tsayi wanda za su gajiyar sana ko ba ta ba bane waɗanda za a gaza samun abin da ake nema a cikinsu tafsirin ya shahara da abubuwa kamar haka na farko ina ya tuhu bi tafsirin qur'ani bi sunnati wa qawalis sahabati wa tabi'in bagau yana bada muhimmanci wajen ya dinga kawo ayoyi da hadisai wajen fassara aya alqur'ani in ba ya rasa wannan ba zai kawo wani za ga ma shi yasa yake da wato a abin nan yake da masana da suke ɗaukar shi a matsayin umda wajen fara gane ina ne ƙur'ani ya fassara junansa ko ina ne hadisi ya fassara junansa saboda shi zai kawo maka ah, da zaran ya kulla babi wa qawalu sabatu wa tabi'in bi sanadin bi ahadith da isnadojin su amal atharu fa ghaliban la yankuru al isnada su ko asar maganganun wasu malamai da bai cika ambatan musu isnadi bai kan takaito akan matanin kawai ya annahu zakara fil muqaddimati isnadahu ila man rawa ila kulli marrawa anhu minhum saboda can mukaddima ya ambaci cewa duk abin da na kawo daga wani to ga wanda ya karanta da ni in na kawo daga wani ga wanda ya karanta da ni sai bi da wannan na uku yu'ni bil qira'at duna tawjiha nahwiyan yana bada muhimmanci wajen tattauna kan qira'at amma bai faɗa ya ke fuska kaza ya tafi inganci a nahawance baya faɗin wannan na uku yadhkuru al-ikhtilafa bayna as-salaf fi at-tafsir min ghairi tarjih li ahdiha أو قبه بشيء منها لاهتمال صحة صحة جميع الأقوال yakan yi magana akan sabanin tafsiri ya kawo nawa ya kawo nawa ba tare da ya karkata zuwa ga kowa ba ko ba tare da ya ce wane ne na zaɓa tafsirin shi ba sai ya bar su yadda suke haka sai daga baya sai a ji labarin wanne ne ya fi inganci wa yuridu ba'd al-isra'iliyat wa 'alayha sannan yana kawo labaran da da na yanzu na isra'iliya kuma baya yi musu aliki da kuma yana barin su haka dole zuwa masail fiqhiyya zuwa tawassu'in wa bi uslubin yasir muyassar yana kawo kuma matsalolin fiqhu amma baya nisa a cikinsu. yana kawo sama sama na shida lam yukthir fiha fi tafsirihi min mabayis da irab babu ilrabi sosai a ciki wa nukatil balaga babu balaga wata hashen khawdi fi masail kalamiya kuma ya guje ma shiga cikin masalolin ilmul kalam fi ayatin aqida cikin wajen ayoyi da suke magana akan aqida fa qala masalan fi rahmati annaha yaratullahi yace kamar game da rahama kawai a bata matsayin ganin dama Allah ne wal khabru wal li ahli kuma alheri ga mutane abinda Allah ya maka na alheri to shine rahmatsa wasu sawabu isbatur sifatir rahma alama ya liƙu bil qur'an abin da yafi dacewa shine a tabbatar da sifofin rahama a bisa abin ya dace da Allah subhanahu wataala ma ya liƙu billahi ta'ala abin da ya dace da Allah ubangiji madaukakin sarki a wa fi sifatil misali wajen siffar fushi yana cewa iratul intiqami min al-usad nufin daukar fansa ya kasa fasara shi cewa Allah yana da fushi wasu sawabu isbatu sifatul ghadab abin da yake daidai shi ne a tabbatar da Allah cewa yana da siffar fushi duk takyitin kar a ce ga irin ta aw filin ko a ce irin ta suwa ne a aw tashbihin ko kuma wato kwatance duka kar ayi wa bi tafsir kawai ta'ala haka na gun tafsirin kullu shay'in halikun illa wajha qala yace illa huwa wajhahu ai shi Allah din wa qila wasu suka ce illa malaku illa sai dai wato mala'ikansa shine illa mulkahu ko kyau illa mulkan sai dai mulkin Allah shi ne zai saura wannan shi ne bayani a takaice game da tafsirul ma'alim tanzi wanda zamu ga cewa shi ma littafi ne da ake buƙatar ya zama cewa mutum yana hulɗa da shi yana mu'amala da shi kuma kamar da aka ji karami ne mujalladi uku ake sai da shi kuma shi ma zaka yi samun shi a siga ta electronic na zamani don ka ci moriyarsa don kuma ka ci fa'idarsa ina ganin bari mu saurara anan tunda mun samu gaba kuma lokaci ya ja insha Allah sai in mun darasi na karshe sai mu karasa waɗannan da kuma ɗan bayan da mu cike da su insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh